wannan kashi yana maganar kayan ƴan aljanna ko shigarsu da kalolinsu kala kayan ne kala aiko mutum ba a ce masa kala daga ce launi ko launin ailarar shi ne aka gyara launi a aka gyara amma da ya tsari inda an gani ألوانهم ديد وليس لهم لحى سؤال مكحل يعني هذا كما للحسن في أبشاره ووجهه وكذاك في كذا ألوانهم سكوبين الجنة لون صديد فرعين وليس لهم لها باص دجيو كان شي ترى صلاه النبي اكو الى الى جيو كده سيد ذاك ده شي كان كمان زي ما يريد جيو من ذاك شافه ما شافه ما هو كيفلو هنا بس كان فينا كتي ان كان ها كتي كان جو ده شعوري جاشي نصو حتى ايه zara-zara ma'ana ji'udu da shi dai ina tsagawa a maina lankwashewa in ya tsaga ya lankwashe in ya tsaga ya lankwashe ba ya lalaye ke ba tunda ainihin kaga mai abin na yake da suna ya fi kyau na ga har yanzu yaran ne akwai mai da suka samu in suka shafa kai dinga kudin durewa ko maimakon akwai man da za a shafa ya kwanta to akwai man da za a fa نغمان يسي قدد دي با قدد دي وابا مثلا يا قلت عند تن طوفي يا فاكي بغاوة سيفاكي سمك يا وطوحاكا لا دري اسمك ألم وأنت كذلك لكن أنت أدرى مني بعض الشعور مكحل الأجسام masu tozalin ido tozali duniya an hanawa namiji bai sa tozali don kalle ne amma mace tun da dama ita canta ake so ta ta sa tozalin to mu sai fitar da su yanzu a cikin, a ƙwace halar mu ne muskilan mu na hausawa sai dai muna fata wannan maganganun da ake yi ko za a ɗauki mataki ko tsofaffi ta ku dinga yin kwalliya ku ko sa dinga kwalliya da Allah ko ta bakin mata ta ce ke tsofo a ce je ki sani ta bi ki ina sawa ne saboda yara so kane su dinga sawa mijin hmm. lokacin da aka tashi kasan har ta kafa da abu gaba gaba wasa wasa na kafa fafa mai ƙari in ta sami ƙari ce da Allah ta fara shi ko kin je kin ƙari kin yi kasa shi in ana sawa ne yara su koyi gani mijin ya mutu ita ba ta mutu hmm. wanne hmm, ga ba gari ke babbaki dutse ne ai a ke ke yi akwai wani abu da aka ce masa mashi mai kama da ainihin abin nan mazari sai a fashe a ciki a buga da kafa sai a sa da shi ne tozari to an hana kai kafa amma ita kafa kai da ya da su isu mutu shi ka je kafa dan ka ba ka shigo wata ba ko da sarari ah. kai da gaske yake yi wannan <laughs> da gaske yake da an akwai wanda suka je suna yatsawa suna ne ba suna ne ba wannan za ka gansu da yan jaka da torale a cikin mafisa asali a ƙasa hausa kai dun da ba da me ibrahim ba to a biyan mu da galiba ne duk wanda ka ga ya sa wannan mai neman mata ne magani ne sai an sa magani in ana ce masa ma har da sunan shi kife eh ismul kibba to ai wancan da larabci ne ismul dutsen ne ismu to amma ga haushe shi yana fashi ne magani ne idan yaro ya sa in je ya buɗe ido ya kalle shi to ya kalle sa so za ta biyo shi da yasa galibin masu sa da maka sai su yi ke sawa amma an samu wasu malamai masu da'awa da ba su san sunna ba ka gane ko wasu yara irin yaran nan masu tashi shi kenan farko suna da shi amma aka tafi suka fara yi sai su dinga sa tsoro da yana sunan manzon Allah manzon Allah na sa su kin manzon Allah yana sa su da ya yaushe yake sawa kin magani ne da daddare za ka sa kafin da safiya ta magani ana sa da magani amma da daddare ya fito ku? na gane da ta nuna baka amfani idin amfani amma na ga da gaske suke yi au a inda ka ɗauko shi ne ka ɗauko shi ne ba daidai ba inda ka ɗauko shi akwai masu faɗi amma ba daidai sun yi kuskure kafalin tozali na mace ne saboda baka ji ba annabi na ce sojali na mayar da kai yaro tozali na mayar da tsohuwa yarinya yana canza fit siffar idon za ga siffar idon yara zai mai da shi yi yasa aka hana sawa yasa ya aka ce ma yake da suna ta takaba ba ta sawa li'annahu yushibbu yana mayar da ita kuruciya yarinya yarinya haka idon yara amma ba suna ne fashi ba sai dai magani ana fashi don magani shi kuma da daddare amma a lahira fa a aljanna wannan kwalliya ta kwalliya ta kwalliya a kwalliya idan hausan ta fi karin ga kayi a mijin wannan duk abin da kafa ne na kwalliya za ka yi shi a tozali wani mu ga wannan mara sani sai me ya tozali ballon sanar tun da mabai sun tozali Hadi. Halli zuwa. Halli. Yanzu ina za ka kudi Amma za mu yi nafanka da faɗin gaskiya alƙawali ka ka zai. Eh? A to ya ka ba. in dai zai je ne tambaya haka wajen sai ta kashe ta ba sai je wajen yan nama ba ya samu mahauci Allah ya ta bakan magana kuwa kamalul husn wannan ita ce kammalan kyau fi absarihim a jikinsu wa shu'urihim haka gashinsu wa kadhalika al-aynani haka nan idon donasu mu je yau kai ne farko na san da bayan da ke yi هذا ما دخل في الجامعة والشعور وكذلك العين. فهم اللي كان إيه، ابن سعيد. bakon daro ɗan barno ne ke baya nan ai wane ne hando bai oh faskalu to faskalu kawo ya gara nam a da gaske na shi tashin hankali wa shu'urihim wa kadhalika al'aida kada kashe masa gwiwa ya kafa isa ba ka ƙara wawo wannan ga ba za a baka sadaka ba kana yi na an fada ko na sa alama ko ban sa alama ba ina ake sa shi ne nan